Why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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas da ke titin Jilafaton a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi da muke na wannan majalisi na tafsirin littafin Allah Ta'ala a cikin wannan wata mai alfarma watan Ramadan yau muna yini na tara daga cikin yininnukan wannan wata mai albarka na shekara ta 1440 bayan jiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da sha hudu ga watan biyar na shekarar dubu biyu sha tara ta miladiya. A mu na jiya mun tsaya a daidai aya ta 65 daga cikin ayoyin suratu Maryam wacce muke karatu a cikinta yau insha Allah za mu ɗora daga aya ta 66 wacce take ce aya da karanto mana yanzu Allah yana cewa cikinta waya يقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا Allah ce dan adam na cewa a iza ma mitu idan na mutu shine mitu ana karanta ta mitu ana karanta ta mutu daga mata ya mutu an gane daga mata ya mutu shine mutu akwai kuma masu karanta ta mata ya matu sai su ce mitu an gane ko to da haka akwai kira'a a ma akwai kuma kira'a a izama ma muttu duk kowace ma'anar su daya daga mata ya mutu idan na mutu wannan ma da take zuwa bayan iza ana kiranta za'ida da haka iza ma mitu ba ana nufin idan ban mutu ba domin ma wannan ba ta kore komai an gane ko da haka irin wannan da zuwan ma da rashin zuwan ma bai canza ma'ana idza mitu da idza ma mitu duk ma'ana su guda ba cewa idza mitu idan na mutu idza ma mitu in ban mutu ba an gane ko tunda an saba ma tana korewa to amma ma idan ta zo bayan idza to ba ta kore komai to da haka izama ma mitu daidai yake da izamitu mitu da haka dan adam ana nufin dan adam kafiri haka masu fassara ke cewa wa Kulu lil insanu sai ce al insanu al kafiru domin insanul mu'minu bai faɗin wannan da kaga wannan yana daga cikin itlaq al-ammi wa irada wal ah, wa iradatu al-khusus an yi itlaqin am amma maqsudin sa shine khususi ma'ana kebantacce wanda suke zaune kusa da wancan karshen ai hankali da sama ga wannan ne ya kusan fadowa ai hankali kara zauna kasan wancan abu Yako, a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya wannan ita ce tambayar tambayar yace idan na mutu ashe za a sake fidda ni rayayye shi na mamaki ya za a ce bayan ya mutu ya rididdige ya zama kasusuwa a ce kuma za a tada sake tada shi rayayye abin da ya sake wannan al'ajami saboda sun riga sun gina akan haka sun yi riga sun ginu akan cewa rayuwar ita ce da an mutu an kare to akan haka suka ginu to shi yasa suka dauka aqida ce suke mamaki ma a ce za a sake da mutum bayan ya mutu har ai masa hisabi har in ya cancanci ni'ima ya samu ni'ima idan ya cancanci uquba ya samu uquba to shi da suke mamaki sai Allah ya ba su ansa da cewa awala yadhkuru al-insanu Allah ya to shin dan adam din nan da yake karyatawa da cewa ba za a ta da shi ba shin baya tuna cewa anna khalaqnahu min qablu cewa mu muka halitta shi gabanin haka walam yaku shay'a amma bai zama komai ba da can ba kowan komai bane muka samar da shi sai yanzu nan ya zama wani abu an karar da shi sannan kuma ya ta da shi zai mu Allah wahala to kaga wannan kafa hujja ce da Allah yake wa mutane game da halitta ta farko duk mai soke mai karyata halitta ta biyu ta bayan mutuwa Allah yana kafa masa hujja cewa to ai gashi da can an halicce ka wanda ya halicce ka awwala marra kamar yadda yake cewa qul allazi ha qul allazi fatarakum awwala marra in yake cewa fa yaquluna man yu'iduna qul allazi fatarakum awwala marra in sun ce wa zai tada mu ka ce wanda ya samar da ku tun karan farko to dan ya sace mai da ku yanzu bayan kun mutu abu ne mai sauki a gare shi to shine Allah ya masa da martani da cewa ah, awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a bai zama komai ba sai yanzu dan ya zama wani abu shine tada shi zai wahalar da Allah sai Allah ya rantse ga فَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ

da haka za a rayar da su kuma za a tara su a gaban Allah fa rabbika lanahshurannahum washayatin nan shedano su ma za a tara su shedanan da ke ingiza su da su kansu za a tara su wuri guda fa rabbika lanahshurannahum washayatin thumma lanuhdirannahum sannan mahalarto da su haula jahannama kewayen wutar jahannama wannan jahannaman da suke karyatawa sai a kawo su gata sun ce ba za a tada su ba gashi an tada su kuma an tattara su wuri guda sannan an kawo su kewayen wutar jahannama jifiya shine gurbanannu ga su a gurfane a wulakance a kaskance kuma gaban wutar jahannama jahannama nan da suke karyatawa tayar wannan da suke karyatawa to gashi ya uku shi yasa Allah ta'ala wani hadisi na hadisul qudsi yake cewa kallabani ibn adam wa lam yakul lahu an yukadzibani wa azani wa lam yakul lahu an yu'ziyani Allah ya ce dan adam ya karyata ni alhalin bai kamace shi a ce ya karyata ni ba sannan kuma ya cutar da ni alhalin bai kamace shi a ce ya cutar da ni yace ƙaryata wanda yake mun shine cewa da yake yi wai ban iya rayar da shi bayan ya mutu bayan ni na samar da shi tun farko samar da shi ga farko bai wahalar da ni ba sai yanzu in sake mai da shi dan ya mutu yace kuma cutar wanda yake mun shine cewa da yake wai ina da da yace wa anal ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad to da haka wannan shine Allah ta'ala yake kafa musu hujja anan cewa lalle Allah da ya halitta da zai sake mai da halitta sannan kuma ya tada su kuma ya rantse wallahi zai tada su gaba ɗaya kuma zai tara su tare da shedanu da suke bauta ma da kuma shedanu da suke za su zuwa ga sabon Allah Allah ce zai tattara su haula jahannama kewayen wutar jahannama jaziya suna gurfana nu kantattu na'am ce sun malananzi anna sannan mu fusgowa shine annazu da haka Allah ya nan yana cewa zai samo waɗanda suke ayyuhun min kulli shi'atin daga kowace ƙungiya da kowace tawaga ta kafirai Allah zai saku zai samo waɗanda suke ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya waɗanda suka fi tsageranci da takadaranci da kangarewa ga Allah to waɗanda cikin kowace al'umma bayan an kewaye su ga su gaba ɗayan su an kawo su kewayen wuta a cikin su ma Allah zai zabo waɗanda suka fi tsageranci da kangarewa Allah za a samo musu daban to wannan tsamo da za a musu ita ce Allah ya amfani da kalmar lananzi anna annazu shine fuskuwa ma'ana a cikin su Allah zai fuffusko waɗanda suka fi kowa ta annutanci da tsageranci da bujire ba Allah to Allah zai fusko su da karfi a fitar da su gefe saboda azabar su ta musamman ce sannan sai Allah ya ce a cikin su ma kuma ثم لنحن أعلم sannan mu ne mafi sani daga waɗanda a cikinsu su ne a wulabiha su suka fi cancanta da wutan nan saliya shine ƙonuwa salan nara yasla ya shiga wuta kuma ya ƙoni da ita to da kalmar tasla naran hamiya da sai launa sa'ira duka gama kalma shi da aka dauko daga saliya yasla shine ma'anar tana da wannan ma'ana biyu shiga wuta da ƙonuwa da wuta to da haka nan ma da aka ce saniya ma'ana shiga da konuwa da wuta da haka cikin kowace kungiya Allah ya san su waye suka fi cancanta da tsananin azaba tunda dukan za su ga wuta kamar yadda ta horo bika lana shurannahum shayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jaziya kaga ba kawo su kewayen wutar jahannama ba sai dan su kore da wutar jahannama da haka kenan dukkan su masu konuwa ne da wutar jahannama saboda sun kare ta tashin alkiyama duk wanda ya ta tashi alkiyama yana daga cikin waɗanda suka kafarta kuma duk wanda ya kafarta makomarsa ita ce wuta kuma wutan wutan nan zai dawwama a cikin ta to da kaga duka waɗannan za su dawwama a cikin wuta amma a cikin Allah ya ce zai fitar da ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya wanda ya fi tsananin kangarewa ga Allah to waɗannan za a fi buzgo su ajiye su daban azabar su ta musamman sannan a cikin su waɗanda suka fi cancanta da mafi tsananin azaba su ma Allah ta'ala zai saku. na ga cikin masu kangaran ma akwai waɗanda suka fi kangara to da a cikin su su kuma azabar su ta fi sauran waɗanda suka fi kangarar amma ba su kai su ba to waɗanda suka fi kowa kangara sun fi tsananin azaba sai waɗanda ba su kai su ba sai waɗanda ba su kai su ba to wannan shine Allah ya ce thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum aula biha saliya wa in minkum wa in minkum illa kana Allah ya ce wa in minkum in anan ta nafiya ce ta korewa da haka in anan daidai take da ma an gane ko akwai in ta sharadi kama ce in taqra tanja in tansurullah yansurkum kaga wannan sharadi ne in kuka taimaki Allah sharadi Allah zai taimake ku wannan shine jawabi da sakamakon sharadi to amma ita wannan in anan ba ta sharadi bane ta korewa ce in minkum ma minkum babu daga cikinku shine ma'anar in minkum da haka babu daga cikinku ana nufin ahadul shine mukalla ana nufin babu daga cikinku guda illa face wariduha mai shigarta warid ismu fi'il da ismul fa'il ne na warada warada shine ya shiga an gane ma'anar da ko Allah na cewa fir'auna yabdumu qawmahu yawmal qiyamati fa an nar fir'auna zai shige gaban mutanen rana ranar alkiyama fa an nar sai ya shigar da su cikin wuta kaga aurada shiga to haka nan ma Allah ya ce babu daga cikin ku illa wariduha face mai shigarta lamir yahuda ila min ila jahannama saboda ta kai magana yanzu ba da dariya ba da yace fa rabbika lanahshurannahum washayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jathiya kaga mu ta jahannama sai Allah ya ci gaba da kawo lamiri da ke koma gare ta ثم لننزع أن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها هذا بها لمن يعود إلى من جهنم أرينزو أولى بها سليا سي الله يتي وإن منكم إلا واردها هذا هذا أرينزو ينقوم أقوة جهنم ذاك ما نرى آية نمباب daga cikin ku mutum guda face sai ya shige ta ita wutar jahannama an gane ko malamai sun yi sabani wani irin shiga don wace babu daga cikin ku kaga ma'anar babu daga cikin ku mutum guda da mumini da kafiri da munafiki da waye illa waridu sai ya shige ta To wani irin shiga wasu malamai suka ce shiga da ka sani na asali kowa sai ya shiga cikin wuta sannan Allah ta'ala sai ya sanya ta ga mu'minai bardan wa salaman kuma ya tsira da su daga ciki su ko kafirai a azabtar da su a cikin wannan shine fassara ta wasu daga cikin malamai har suka rawaito cewa ranar alkiyama idan yan aljanna sun shiga aljanna sai wasu daga tambayar juna su ce wai kwada a duniya ba muna karanta cewa Allah ya ce sai an shiga kowa sai ya shiga wutar jahannama ba wa in minkum illa wariduha sai ya ce da su ai kun shige ta ai har kun shiga ba ku sani ba har kun shiga kun wuce ba ku sani ba amma kun shiga kun wuce to da haka wannan shine fassara ta wasu fassara ta da yawa daga cikin malamai kuma take da karfi shine cewa shine mururi akan sirani bayan Allah ta'ala ya gama hisabi gaba daya kowa ya san makomarsa sai Allah ta'ala ya ce to kowa ya tafi aljanna kowa da dan wuta da nagari da mu'mini da kafiri kowa ga hanya nan a tafi aljanna hanyar nan ita ce wannan siradi siradin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da cewa ya fi silin gashi siranta silin gashi guda to har silin gashin nan ya fi wannan siradin kauri sannan kuma ya fi takwabi kaifi haka aka gitta shi akan wutar jahannama daga kowa sai ya wuce wutar jahannama shiga wutar jahannama shine mururi ala sirati wannan shine kaurin wasu malamai cewa ma'ana shiga wutan shine za ku tsallake ta amma sama sama kan sirati ga siradin nan nan da na mutum ya wuce sannan mutane suna wucewa gwargwadon aikin su wasu za su wuce kaman walkiya wasu za su wuce kaman iska wasu za su wuce kaman mahaya dawaki wasu za su wuce kaman tafiya lafiya lau wasu kuma za a dinga tafiya ana tangal tangal wasu kuma ana faduwa ana daujewa ana faduwa ana jin ciwo da haka dai a tsira wasu kuma su fada ciki sannan kuma ga ita wutar tana harbo kibiyoyi tana harba kujiyoyi wanda duk wanda wannan kujiya ta tafka sai ta harba shi cikin wuta to haka ake wucewa kan siradi ba abin da ke tsirar da mutane kan siradi sai ayyukan su na kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa suna kan siradi suna Allahumma sallim sallim haka addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar to da yawa daga cikin malamai suka ce in minkum illa wariduha shine ketare wannan siradi to haka wannan siradi shine mururi ga wutar jahannama da haka kowa sai ya wuce abdullahi Abdullah dan Abbas sun yi takaddama da wani daga cikin magabata ana kiran shi Nafi'ul Azraq Nafi'ul Azraq ce a ai ba a shiga wuta ya ce ana shiga tun da Allah ya yace minkum illa ya ce kuma ga aya can da Allah ya yace yaqdumu bi fir'auna yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar ce nabi da awradahum an-nar ya shigar da su dan haka kalmar warada ma'anar ta shiga an gane ko to da kala ayi halin wannan sabani ne na malamai kowanne ne ya kasance abin abinda muke fata Allah ta'ala ya tsira da mu Allah ya mana tsari daga wutar jahannama Allah ya sa aljanna ita ce koma mu sai Allah ya ce sun manu nace ka karanta kana ala rabbika hatman wannan al'amari ya kasance ga ubangijinka hatman wajibi alhatmu shine abin da yake wajibi ana cewa hatman muhattam abin da yake wajibi mun sani Allah ta'ala ba abin da yake wajibi a kansa don ba mai wajabta masa ba to amma Allah ta'ala yana suranta mana alkawarinsa da abin da ya riga ya zartar cewa abu kaza zai zai auku kaman abu ne wanda yake ya waje ma saboda bai da makawa to da duk abin da bai da makawa sai Allah ya ce hatman abu ne wanda yake tilas bai da makawa maqdiyan ubangiji ya riga ya yanke ya zartar sai ya auku to babu abin da zai dakatar da shi na ثم ننجي الذين اتقوا Allah ya ce sun manu na ta na idan an shiga wutar ko ko idan zo ketara ta ta zaman siradi duk wanda ya kasance a cikin su Allah ya ce summa nunajjil ladina taqaw sai mu tsirar da waɗanda suka yi takawa kaga takawa ita ke tsirar da mutum daga azabar wuta ita ke tsallakar da mutum siradi shine gurgurdan takawa da yake da ita saboda Allah ya ce summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya sai mu bar azzalimai a cikin ta suna gurfane suna gurfani a wulakance a cikin wutar jahannama su ko wadanda suka ji tsoron Allah su Allah ke tsirarwa daga wuta to wanda ya nuna mana tsoron Allah shine ra'asul amri duk wanda ya rike tsoron Allah to ya dauki hanya da za ta tsira da shi daga azabar Allah domin ba abin da ke tsira da mutum daga azabar Allah sai zaman to wasa ta kawo taki mai tsoron Allah wanda ke tsoron azabar Allah yake daukan mataki da zai tsare kansa daga azabar Allah ta hanyar yiwa Allah biyayya da kuma kaucewa sabon Allah haka nan ma ayi da ta gabata a karatun da muka yi jiya Allah ya ce tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya kaga aljanna Allah ya ce bai gadar da ita sai wanda yake taki wuta Allah bai tsirarwa daga cikin ta sai wanda yake taki kaga kenan mai tsoron Allah shine wanda ya nasara shi Allah zai tsirar daga wuta kuma shi Allah zai shiga cikin aljanna Allah ya ba mu tagawa وإذا ce wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu bayyinatin bayyanannu gamsassu waɗanda ke tabbatar da cewa lalle Allah na nan kuma shi kadai ne kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma lalle kiyama za ta tsaya idan karanta musu wannan qalal ladina kafaru lil ladina amanu sai waɗanda suka kafirta su ce ga waɗanda suka yi imani ayyul fariqaini waɗanne ne daga kungiyoyin nan guda biyu na suna nufin bangaren su su waɗanda suka kafirta da kuma bangaren mu'minai suka ce waɗanne ne khairun maqaman wanne ne suka fi matsayi da daraja da ɗaukaka da kwarjini da dukiya da arziki da walwala sannan kuma wa ahsanu eh, mene wa ahsanu wa ahsanu nadiya nadiya shine majalisi su wanne ne suka fi majalisi da yawan jama'a in an zauna majalisi wane ya zauna majalisi wane ne aka fi taruwa a majalisinsa majalisanku ko ko majalisun su su mushrikai sannan kuma ina ake ganin kwarjini da iko da mulki da matsayi da daraja a gefensa ta wannan shine su suka ce ai da a ce daga gaske kuke abin da kuke kai shine daidai to da sai mu ga cewa kun bi mu matsayi kun bi mu ɗaukaka kun bi mu daraja to amma gashi muna ganin mun fi ku daraja mun fi ku ɗaukaka mun fi ku matsayi to da haka kenan wannan ita ce amma shine ma'auni a gare su na cewa sun fi muminai saboda matsayin da suka ga gaske kai to sai Allah ya ba su ansa na'am ya Allah ce masa haka ba shi bane ma'auni ma'auni shine imani da Allah da manzansa zaka da kai imani da Allah da manzansa da ana ganin baka da matsayi ko da ana ganin kai ba kowan kowa bane ko da majalisinka babu kowa in ne ka imani da Allah da manzansa to kai ka ci nasara kuma kai ke da daukaka kuma kai ke da kyakkyawan ƙarshe amma duk wanda ya kafirce ma Allah da manzansa ko mun matsayinsa ko mun ɗaukakarsa, ko mun mulkinsa ko mun yawan jama'an da ke taruwa a majalisinsa Allah ce duk wannan aikin banza ne saboda ga misali karara ya auku Allah ya ce kam ahlakna da yawa muka halakar shine kam kam tana zuwa ta tambaya tana zuwa kuma ta yawaita abu daga kam ahlakna Allah yana nuna gaya mana cewa ya halakar da yawa ba yana tambaye mu bane nawa ya halakar ya halakar da yawa qablahum gabanin waɗannan mutanen min karnin na daga karni karni na jama'a tawaga da yawa wannan karni yazo ya kafirta Allah ya halakar da shi wani karni yazo shi ma Allah ya halakar da su Allah ya ce ya halakar da yawa waɗanda suke kuma hum ahsanu asasan sun fi waɗannan kyawun kayan ado dawo suke ta kama da shi sun ce sun fi kwarjini sun fi matsayi sun fi ɗaukaka sun fi mulki sun fi dukiya Allah ce to waɗancan da ya halakar suna da yawa ba ko al'umma ɗaya ba al'ummomi da yawan gaske Allah ya halakar da su waɗanda sun fi waɗannan kayan adan ɗaki su ne asas asas ya kunshi duk wani kayan ado na gida duk wani abu da za a sa a kawata gida da shi ko a ji amfani ko wata na'ura ta amfani a gida to dai na cikin asara Allah ce to waɗanda ya halakar ba ko al'umma ɗaya ba suna da yawa sun fi waɗannan asasar. sannan kuma wa ahsanu eh, asasar wa ri'iya sun fi su kyan gani kyan gani ma'ana a fuska kyawun kila fuska su tafi ta waɗannan sannan kuma kyawun kaya da shiga da kwarjini da ɗaukaka da yanayi da muruwa duk sun fi waɗannan amma Allah ya halakar da su to da haka da a ce wannan shine ma'auni da Allah bai halakar da waɗancan ba sannan kuma da Allah ya tashi halakar da su sai tsira da waɗanda ba su imani ba duk ba su da wata kima a lokacin ba a ganin su da kima ba su da wani kaya ba su da wani tufafi ba su da mulki ba su da ɗaukaka, ba su da dukiya ba su da komai amma Allah ya tsira da su to da ka shi ma'auni shine yardar Allah kuma yardar Allah shine abu abin da Allah ya faɗa a gaskata wannan shine mahallin shahid na'am قل من كان في الضلالة فليؤمن man kana fi dhalalati kace duk wanda ya kasance cikin bata tsakanin mu da ku tunda kun ce ayyul fariqain khairun maqaman wa ahsanu nadiya kace to tsakanin mu da ku wanda ya kasance a cikin bata to falyamdud lahu arrahmanu bata to Allah ya ƙara masa bata Allah ya ƙara tsawaita masa bata tunda kun ce mu ke kan bata kun ce kuke kan shirya saboda kuna da kwarjini da kuke kan bata da ba ku samu kwarjini da ɗaukaka da yawan majalisa da wurin zama ba sai ce to ka ce da su idan haka ne ku zo a yi addu'a a yi tsinuwa tsakaninmu da ku man kana fi dalalat wanda ya kasance kan bata tsakanin mu da ku to falyamdud lahu arrahman manda muna roƙon Allah ya ƙara tsawaita masa wannan batan ya tsawaita masa rayuwa cikin batan ya ƙara dadewa ya yi tsawon rayuwa a cikin bata ta inda hatta idza ra'aw ma yu'aduna har lokacin da za su ga abin da aka musu alƙawari da shi in mal azaba ko dai azaba ana nufin anan duniya

Allah ya kawo musu wata azaba ko a zo yaƙi. a halaka su kamar yadda ya auku a yakin Badar ko ko Allah ya tura musu wata azaba kamar yadda ya tura wa al'ummomin da suka gabata irin su Adawa irin su Samudawa da irin su mutanen Fir'auna Allah ya tura musu nau'i nau'i na azaba ko dai irin wannan azabar ya zamana su zauna Allah ya tsawaita musu rayuwa cikin bata har su kai lokacin da Allah zai tura musu wannan azaba ta duniya su ga azabar duniya zahiri ko dai wannan wa in masa'a ko ko Allah ya kyale su bai nufin halakar da su a nan duniya ba su mutu su tafi su isko Allah su ga azaba ta haƙiƙa ta lahira to a wannan lokacin ne fa na a lokacin ne za su san cewa su waye sharrun makana waye mafi sharrun matsayi a nan duniya sun gansa da dukiya sun gama mune ba su da komai sun gansu da matsayi sun ga mu'mine ba su da wannan matsayi sun gansu da kwarjini sun ga mu'mine ba su da wannan kwarjini da haka suka ce ayyul fariqain khairum maqaman wa ahsanu nadiya annabi ya ce to ka zo ayi addu'a Allah ya Allah duk wanda ke kan bata to ya Allah ka tsawaita masa rayuwa kan batan nan har lokacin da zai ga wannan azaba idan ya ga azaban nan a lokacin ne zai gane cewa lalle shine yake kan sharrin matsayi ba mafi alkhairin matsayi ba kuma shine az'afu junda shine mafi raunin mai rinduna rindinar sojojinsa ta bi rauni domin lokacin da wannan azaba ta zo ba wanda ya tsina na masa komai ko ko a'a ba su ma ga azabar a duniya ba Allah ya kyale su su mutu ranar alkiyama ya tada su su ga wannan azaba to ranar ne za su tabbatar wa kansu lalle su ne sharrun makana kuma za su tabbatar cewa lalle mu'minan nan da suke wulakantawa suke renawa suke ganin su ba kowan kowa ba to su ne khairun maqaman wa ahsanu najiya na'am ويزيد الله الذين اهتدوا ce wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda waɗanda suka shiryu su kuma Allah zai ƙara musu shiriya a ganin mun kana fi dalalati fal yamdudu lahu arrahmanu madda su ko waɗanda suke kan shari'a to Allah ya ƙara masa shari'a Allah kuma ya ƙara tabbatar da su akan shari'a wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda baqiyatu salihatu ayyuka na kwarai masu wanzuwa sune al baqiyatu salihatu wanda za ka yi aiki na kwarai kuma shi zai wanzu su subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar waɗannan su ne daga cikin albaqiyatu salihatu kamar da ya gabata a karatunmu na bara da suratul kahf inda muka karanta albaqiyatu salihatu wannan usule albaqiyatu salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk wani aiki na kwarai yana zaman zamantowa albaqiyatu salihatu domin zai wanzu bayan mutuwar ka zaka ci moriyarsa amma duk wani aiki wanda yake na nan duniya ne to kaga wannan bai tsayuwa kai shi nan duniya kuma ya kare a duniya amma yake da kai shi nan lahira to kaga wannan zai wanzu zai tsaya a lahira ya amfane ka Allah ce to waɗannan ayyuka su ne khairun inda rabbika thawaban su suka fi yawan lada da dimbin lada a wurin ubangijinka kuma su ne khairun maradda su ne mafi alkhairin makoma su ne ran ka koma lahira zaka gansu kuma zaka ci moriyarsu na أفرأيت ce afara aita alladhi kafara bi ayatina shin kaga wannan wanda ya kafirce da ayoyinmu wa qala kuma yace laqutayanna lalle za a bani shine utayanna shine maf'ulun lima lam eh, yusamma A ata ya bayar utiya an bashi an gane ko ata ya bayar shi utiya kuma an bashi utitu an bani utitum an baku an gane ma'anar kalmar ko to wannan nunin ita ko ta karma bazance ce la'utayanna lalle wallahi za a bani malan wa walada za a bani dukiya da kuma 'ya'ya. wannan na nufin ranar alkiyama yace wallahi ranar alkiyama za a bani dukiya da 'ya'ya. waye wannan allazi kafara bi ayatina wa qala lahu yanna malan wa walada masu malaman tafsiri sun ce shine al-asi bin wa'il shine baban Amr bin al-As kuma shine kakan Abdullah bin Amr bin al-As to wannan shine As din shine al-Asi bin Wa'il as-Sahmi al'awa al'asi bin wa'il as sahami ya kasance daga cikin manyan shawa kuma masu dukiya yana da dukiya da yawa kuma yana da 'ya'ya da yawa to akwai ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kira shi Khabbab bin al-Arat Khabbab bin al-Arat ya kasance mai aikin zinare ne yana sarrafa zinare ya narka shi ya sarrafa shi abubuwa da dama yace to wannan Asibin Wa'il ya kasance yana bani aiki na gwal da yawa har aikinsa yayi yawa kuɗina na akan sa ya yawaita sai wata rana tafi akan ya bani kuɗi na ko ya bani wani abu daga ciki sai na zo na gaya masa cewa to na fa zo an sa kuɗi na sai ya ce ai ba zan baka ka ba sai ka kafirta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ni ko ba zan kafirta da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam har ma Allah ya kashe kai ya rayar da kai ina nan kan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ba kun ce in mutum ya mutu za a tada shi ba ya ce kwarai duk wanda ya mutu za a tada shi kuma masu hisabi ita to tunda haka ne tafi idan mun mutu aka tada mu sai ka zo biya ka kuɗinka, saboda tsawar isgilanci tafi mun mutu an tada mu to a lokacin ka zo in baka sai ce to an tada mutane ba batun kuɗi wannan kuɗin da kake gani duk babu su dukiyar nan babu yaya babu sai ce a'a ni ko ana mutu an tada ni da kuɗina na da yayana za a tare to shine Allah ya saukar da wannan aya yace shin baka ga wancan bawan Allah wanda yake cewa idza ma baitu yake cewa la yanna malan wa walada yana cewa wai za a bani dukiya da yaya ranar alkiyama ba sai Allah ya ce abala alghaiba washin ya hanga ne ya hango gaibu ya ga lalle ga yanda kiyama za ta kasance kuma ga halin da zai shiga ga 'ya'ya ga dukiya shi yasa yazo ke faɗin wannan atsala alghaiba am ittakhadha inda rahmani ahada ko ko wani alƙawari ya dauka daga ubangiji yayi imani da Allah ne ya samu kusanci ga Allah har Allah ya masa alƙawarin ranar alkiyama kai in an tada mutane Allah zai tada kai da dukiyarka da 'ya'yanka shin yana da ɗaya daga cikin waɗannan babu sai Allah ya ce kalla na'am kalla ce kalla ba haka bane kuma haka ba za ta taba kasancewa ba kalla sanaktubu ma yaqulu za mu rubuta abin da yake faɗa cewa la'uta yanna malan wa walada سنكتب ما يقول ونمد له من madda kuma كما زام سويتا na daga azaba tsawaitawa Allah zai shigar da shi azaba kuma Allah zai tsawaita masa azaba saboda wannan maganganu da ya faɗa saboda kafircin da yayi da kuma waɗannan maganganu da ya faɗa da za su taimaka wurin Allah ya ƙara tsawaita masa azaba wa narisuhu wa narisuhu Allah ya ce wani rithuhu ma ya kulu duk abin nan da yake faɗa ne malan wa walada dukiya da yaya Allah ce duk mu gaje shi Za mu gaje masa yayansa kuma za mu gaje masa dukiyarsa ma'ana zai mutu ya bar yayan ya bar dukiyan ba su yanzu ba nashi Na waye a na Allah tunda ya gaje su ya yi amfani da su ya mutu yanzu bai iya tsina na komai akan dukiyar shine Allah ya ce sanarisuhu ma wa narisuhu ma yaqulu wa ya'tina farda zai zo mana shi kadai ba dukiya ba da ko guda daya haka zai zo ma Allah an gane ko wani risuhu ma ya kolo wa ya na farda wasu malamai na cewa abin da ake nufi da na risuhu ma ya Kulu, za mu gaje shi abin da yake faɗa na 'ya'yansa shine 'ya'yan za su musulunta daga ciki an samu Amr bin al-As ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa ya zo musulunta gurin manzo sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin waɗanda suka yi adawa da musulunci amma Allah ya shiri zuciyarsa ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wa sallam ce ya rasulullahi ba na hannunka maka mubaya an karɓi musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya da hannun shi ya kai hannun zai sa sai ya janye sai annabi ya ce wai laka me ya same ka sai ce ina so in sharranta sharadi sai annabi ya ce me zaka sharranta ya ina so in sharɗanta cewa da sharadin za a gafarta man zunubai da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baka san cewa musulunci yana kauda abin da ya gabata ba baka san cewa musulunci duk da ka musulunta duk wasu gaza da kai a jahiliya ta kare ba to sannan yadda ya musulunta da ya zo mutuwa sai a ganshi yana kuka sai na kusa da shi da ƴaƴansa da matar suke cewa habawa ne ai ka kwantar da hankalinka kai fa yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam kai jihadi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam kai kaza tare da manzo kai kaza ai alhamdulillah sai san barka sai ya ce ai akwai abin da baku sani ba yace kun ganna nan na taka wasu matakai uku a rayuwata mataki na farko shine mataki na zamanin jahiliya ce a wannan lokacin babu abin da na tsana a rayuwa ta irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu abin da nake so a rayuwa ta kamar in samu dama an halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun ga da na mutu a wannan yanayi da na Ya yace sannan sai mataki na biyu Allah ya shiri zuciyata nazo nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sai da aka wayi gari babu wanda nake kauna kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda nake so in sadaukar da rayuwata a kansa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma na rantse muku da Allah ban iya hada fuska da manzo saboda sa da ƙaunarsa, da girmansa da nake gani wallahi bana iya hada ido da shi yace to kun ga a wannan yanayi inda Allah ya anshi rayuwata to na san alhamdulillah da mutu cikin kyakkyawan yanayi yace amma daga baya abubuwa sun sauya bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi ba mu da tabbas to da haka muhallin shahid shine abinda Abdullah bin Amr bin al-As halin da ya shiga ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa waɗannan abubuwan da ya kawo da abubuwa ne na takawa irin nasu amma da dukkan su bayan Allah ne na kwarai saboda yanda suke da tsoro ga Allah da yanda suke saka tsakanin khauf war raja don haka a cikin ƴaƴan wannan Asi bin Wa'il Allah ya shirye shi ƴaƴansa sun musulunta kuma sun kyautata musulunci bayan Amr bin al-As akwai sa Abdullahi bin Amr bin al-As wannan rana shi yana daga cikin sahabbai masu kwazan gaske gurin ibada wanda saboda tsananin ibadarsa ne yayi alkawarin zai dinga sallah duk dare tun daga farkon dare har ƙarshen dare kiyamul laili zai kuma duk shiri zai yi azumi gaba ɗaya babu yinin da zai sha azumi haka ya alkawari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga jan hankalin shi nuna masa cewa ba haka ake yi ba yayi sallah cikin dare ya huta wasu lokuta azumi kuma ya wasi ne yayi ya nuna yana jin karfi har sai da aka kai ga yayi azumi yau ya sha gobe yace yana jin karfi fiye da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu azumin da yafi wannan lada sannan Abdullah bin Amr bin Al-As ya tsaya akan haka to da haka wannan shine da Allah ya ce wa narithuhu ma yaqulu za mu gaje shi abin nan da yake faɗa dukiya da 'ya'ya wasu malamai suka ce gadan 'ya'ya shine Allah ya sa su musulunta kuma gashi Allah ya sa su musulunta shi ya mutu yana adawa da manzo sallallahu alaihi wasallam yana izgilanci da azabar Allah da ranar alkiyama kuma har Allah ya ce wa namuddu lahu min al'azabi madda za mu tsawaita masa azaba tsawaitawa a cikin wuta Allah ya mana tsari na وَاتَّخَذُوا مِن Allah ya ce wattakhadhu min dunillahi alihatan sun rike ababan bauta sune alihatan min dunillahi kuma bayan Allah maimakon su bauta ma Allah sai suna bauta ma gumaka li yakunu lahum izza sun rike su ne domin su zame musu izza da daukaka da matsayi da kuma tsaro Allah ya ce kalla ba haka bane sayakfuruna bi ibadatihim za su kafirce ma bautarsu duk wanda ya bauta ma wani ranar alkiyama za su kafirce zai za su barranta Allah ce istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab hakan Allah yana cewa ah, walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum haka yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum za su bujire mu kafircin nan da ku haka ne ce wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da an wa kanu bi ibadatihim kafirina to da duk wanda ya bauta mu wani ranar kiyama za su yi barambara waɗannan za su a ah, su ba san da bautar su ba waɗancan su za su a ah, ba su ake bauta ma ba shine Allah ya ce kalla sayakfuruna bi ibadatihim Waya yakununa alaihim zidda za su zama musu kishiyoyi abin jayayya abin baran baran saboda kishiya da kishiya ba a shiri to su ma ranar alkiyama za zama kishiyoyin juna guma ka za su ce ba su san da su ba waɗanda suka bauta za su ce ba san da bautar su ba su ma su ce a ai su suka sa su to duk irin waɗannan e, barranta shine abin da zai auku ranar alkiyama Da haka tun anan Allah ya ce gaya musu dan su gyara duk wannan makasudin sa shine su ga gano su yi hankali su gyara kada su sake su zama su saura cikin kafircin har su je su isko Allah rana alkiyama su shiga cikin wannan yanayi alhalin yanayin ba zai amfana musu da komai ba to shine ma'anar irin wannan na'am na'am ألم تر ce alam na anna arsalna shayatin ala alkafirin shin ba ka ganin cewa mun aika da a kan kabirai ta ƙusuhun azza suna girgiza su girgiza wa ma'ana suna ingiza su zuwa ga sabon Allah da kaga Allah ya ce ya aike da shaidanu, wannan aikewa ce ta ƙaddara. akwai al'amari na ƙaddara wanda Allah ya riga ya ƙaddara mutum tun fil azal zai kasance an gane ko to wannan shine ƙaddara. akwai kuma aikewa na shari'a kaga Allah bai aikewa da aljanu da shedanu a shari'ance cewa ya aiko ku to ku cewa mutane kaza ni na aiko ku su tafi su yi fasikanci kaga Allah bai yin haka to amma a kaddarance Allah ya kaddara haka wannan shine bambancin sanin abin da Allah ya tsara a kaddara da abin da Allah ya tsara a shari'a abinda Allah ya tsara a kaddara shine Allah ya kaddara tun farko mutane minhum minkum wa minkum faminhum mu'minun faminhum kafirun wa minhum mu'min huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min kaga Allah ya riga ya tsara haka tun farkon halittar akwai waɗanda Allah ya kaddari mu'minai ne akwai waɗanda Allah ya kaddari kafirai ne kuma waɗannan abubuwa mun yi bayani cewa suna karkashin hikima ta Allah ba a banza Allah ya tsara waɗannan mu'minai waɗannan kafirai ba a'a Allah yana da ilimi Allah yana da hikima ya san hikimarsa ta bashi da hikimarsa ya san cewa waɗannan sun cancanci imani da hikimarsa ya san cewa waɗancan ba su cancanci imani ba duk Allah da hikimarsa yake abubuwa ba a banza yake abubuwa ba to haka Allah ta'ala ya kaddara waɗannan abubuwa abubuwan da ya kaddara shine anna arsalna shayatin ala alkafirina taqussuhum azza suna ingiza su ingizawa domin su tafi su yi barna su yi fasikanci su yi sako su zo su gaba da azabar Allah kaga Allah ce aiki da su amma aikewa ta kaddara kaga ba daidai yake da aikewa da Allah yake yi wa manzanni ba كان الناس أمة واحدة فبعث الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه هذا aikin da manzanni suke yi abinda Allah ya aiko su da su shine dan su yi hukunci mutane su kira mutane zuwa ga adalci su kira mutane zuwa ga bautar Allah su kira mutane zuwa ga barin sako to wannan shine aikewa na shari'a wanda kan shi Allah yake iya hisabi shi ko wancan aikewa ne na kaddara Allah ya aika da shi a kaddarance ba mu san abin da Allah ya kaddara ba sannan kuma Allah bai kama mu da abin da ya kaddara yana kama mu ne ga abin da ya aika na shari'a sai Allah ya ce fala ta'jal alaihim inna ma na'uddu lahum adda kada kai gaggawa a gare su ta hanyar roƙon Allah ya halakar da su a'a iyalai suna uddu lahum muna kidaya musu kidayawa ajalinsu na tafiya shekaru kaza wata kaza kaza lokacin nan na cika Allah ta'ala zai halakar da su to da haka ba bukatar gaggawa gare su ana nuna mana cewa lokaci yayi insha Allah za mu dakata nan Allah ya kai mu gobe za mu dora muna da karshe karshen surar suratul kahf insha Allah muna fatan Allah ya sara gobe mu kammala suratul maryam Allah ya sara gobe muna iya kammala ta insha Allah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna tara ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da maka zuwa Madina shekara 1440 a karbakallahu yau ba tambaya sai gobe insha Allah sai dai akwai bukata addu'o'i musamman ma marasa lafiya tun daga dattijawa da matsakaita da kuma yara ƙanani suna zawo da amai alaka sauki Allah ya yi mana wannan damuwa kuma duk marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama mu kuma ta mun tazo Allah ya kyauta da karshen mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya tsare mu da matsalolin da muke fama da ita ta tsaro da kashe-kashe muna roƙon ita ma Allah ta'ala ya mana iyaka Allah ya magance mana wannan matsala ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين